بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya sake hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai tara albarka a yau alhamis tara ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 26 ga watan hudu a shekara ta 2018 miladiya da izinin Allah ta'ala a daidai irin wannan lokaci ne muke gabatar da darasi na mako-mako a wannan masallaci mai tara albarka masallaci na umar ibn khattab da ke nan tsakiyar birnin mina a kan layin kotun bola da muke karanta littafin arba'un hadis wallafar al'imamu annawawi ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shine darasinmu na goma sha uku kuma za mu tashi a hadisi na goma sha ɗaya al'imamu annawawiyu rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa alhadisu alhadisu alhadi ashar an abi muhammad الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال رحمه الله رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح قال الإمام النووي الله تعالى تكشر غفر يرحم شيشيتي الحديث الحادي عشر حديثي نقوم شاء an abi an abi muhammad an karɓo shi ne daga baban muhammad al-hasan shine al-hasan bin aliyin dan aliyu bin abi talibin dan abu dalib sibtu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi kuma abin shinshinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda da shi ɗan alhassan kenan da baban aliyu bin abi talib qal shi alhassan ɗin abu muhammad kenan ya ce hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na kiyaye na rike daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda na rike da ma yaribuk ka bar duk abin da yake maka kaikayi ila ma la yaribuk zuwa ga abin da bai maka kaikayi duk abin da yake maka kake kokwantansa yake maka kai kawo to ka bar ka je kai wanda bai maka kai kawo wannan hadisi rawahu turmuziyu al-imam turmuzi ne ya rawaito shi wan nasa'i da kuma imam nasai wa qala turmuzi imam turmuzi yace hadithun wannan hadisi ne hasanun nagartaccen hadisi sahihun tabbataccen hadisi wannan shine hadisi na goma sha ɗaya kuma al-imam an-nawawi rahimahullahu azza ya fayyace mana daga ina wannan hadisi ya ciki yace an abi muhammad an karba wannan hadisi na goma sha ɗaya ne daga baban muhammad ta bangaren alkunya alkunya su ita ce abu muhammad ta bangaren suna sunan abu muhammad din nan shine alhassan shi kuma alhassan din nan sunan baban shi shine aliyu shi kuma aliyun sunan babansa shine abu talib ma'ana Abi muhammad alhassan ibn ali ibn abi talib daga abu muhammad wanda ake mai alkunya da abu muhammad sunan shine alhassan shi alhassan ɗaya ne daga cikin sun ƴaƴa na ali ibn abi talib ali ibn abi talib radiyallahu anhu yana da ƴaƴa daga ciki yayin shi akwai alhassan nawa kenan ɗaya akwai Al-Hussein biyu akwai muhammad ibn hanafiya uku akwai umar akwai umar no kenan biyar dai akwai abubakar akwai usman yana da 'ya'ya sosai da sosai aliyu ibn abi Talib allah ta'ala ya ƙara musu yadda to daga cikin ƴaƴan akwai Al-Hasan daga cikin ƴaƴan aliyu akwai Al-Hasan shi wannan Al-Hasan mun dai ji sunan shi na farko dai shi ɗin sunan shi Al-Hasan na biyu sunan babansa shine aliyu na uku sunan kakansa shine abu talib kullum da ke ko kenan abu talib kaka ne na alhassan ta ɓangaren uba ko ta ɓangaren uwa ta ɓangaren uba shi alhassan ɗin nan ɗa ne na fatimatu zahara radiyallahu ta'ala anha ita kuma ma iya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kakan shi ta ɓangaren uwa shine wa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidu waladi adam kaga duba ga kakannin biyu ta ɓangaren uba Aliyu ibn Abi Talib wanda yake a wannan al'ummar bayan annabinta Aliyu din fa shine na hudu 1 2 3 4 shine na hudu a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai banda annabinta to Aliyu ibn Abi Talib shine na hudu yanzu a musulman unguwarku kai ne na nawa ko a musulman gidanku ko a cikin mutanen gidanku kai ne na nawa a ciki balle a ce gaba ɗaya a musulunci gaba ɗaya a wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma da take ita ce mafi ƙololuwar al'umma al'umma mafi daraja al'umma mafi ɗaukaka a ce a wannan al'ummar kai ne na hudu a gaba ƙaramin matsayi ba ne ai ba wai kai ne na hudu ba a ce kana da lamba kai ne na dubu a ce kai ne na dubu da ɗaya a ce da inda an zo lissafa ta kana da lamba ko kai ne na miliyan ɗaya cicif ai ka samu ɗaukaka to balle a ce kai ne na hudu ali bin abi talibin a wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine na hudu to kaga ta bangaren kakan alhassan kenan ta bangaren uba ta bangaren uwa kuma to kakansa shine manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin jatumar alhassan ita ce fatima az-zahra wata ya kiranta binta in an ce binta ana nufin bintu rasulillah in an ce binta ana kiranta bintu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alhassan eh, ya rasu a shekara ta hamsin ciccin bayan hijira a shekara ta hamsin ciccin bayan hijira eh, ya sami matsayi sosai da sosai abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa dangane da alhasan yake ce ma alhasan Allahumma ya Allah ubangiji inni uhibbuhu lalle ni ina son wannan hasan din fa ahibbahu ya Allah ka so shi wa ahibba man yuhibbu ya Allah ka so duk wanda yake son shi wannan hadisi bukhari da muslim da suraito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah alhasan ina ina son shi inni uhibbuhu fa ahibbahu ya Allah ka so shi ya Allah ka so dukkan wanda iso shi kago san wannan ba karamin matsayi yake da shi ba wannan ba karamin matsayi bane a wannan al'umma kuma matsayin shi ya bayyana sosai da sosai lokacin da bayan rasuwar mahaifinsa Ali bin Abi Talib shekara ta arba'in kenan bayan hijira sai al'umma suke mai mubaya'a da aka mai mubaya'a sai kuma ga Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu a Sham kuma gwamnatinsa ba za ta kafu ba sai in ya ga ya fafata da waccan gwamnati, shi kuma ya ga akan da shi a zubar da jini saboda shi a'a sai ya sauka daga mubaya da aka yi mishi sai muawiya bin abi sufyan sai ya ci gaba da jagorantar al'umma isa ake kiran wannan shekara ta arba'in da amul jama'a amul jama'a ita ce shekarar da gaba ɗaya al'ummar musulmi suka samu jagoranci guda babu shakku a kansa saboda fafawar da aka yi tsakanin ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu ma baki daya sai kiran da amul jama'a manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al-hasan wal سيدا شباب shababi ahlul الحسن al Hasan da ɗan uwan shi Husaini sune shugabannin samarin aljanna sune shugabannin samarin aljanna to kaga wannan ba ƙaramin matsayi bane wannan ba ƙaramin matsayi bane wannan bawan Allah yake da shi sannan kuma ana kiran shi da wanda ya kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai alhasan ya yi kama da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kama ta gani ta faɗa ira da amincin Allah ya tabbata a gare su Alhassan bin Ali daga Alhassan dan Ali Ali dan Abi Talib sibti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama jika na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama so da yawa waɗansu sukan ce akan ce sibtu ne jika ta ɓangaren wa hafid jika ta bangaren uba kullum da ke wata abin nan eh, wa hafadatan wa hafadatan da jikoki to hafid jam'i ne na abin nan jika ne ta bangaren uba a sibtu jika ta bangaren wa hisa ya ce sibtu sibti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jika ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗaya kenan wa raihanatihi kuma abin shinshinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yana rungumarsa yana ɗaukarsa yana shinshinarsa radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda ku lura da kyau ya ce radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda wannan radiyallahu anhuma yana kuma zuwa ga al da baban shi Aliyu duk da a tsakiya akwai alamar eh, jumla itiradiyya ita ce sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال الحسن يتي yace من رسول الله sallallahu alaihi عليه na kiyaye na daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda na rike na kiyaye shine da kabar da kabar ma ribuka duk abin da yake maka arraibu idan ka ce arraibu shine shakku shine kakayin zuci Shi ne kokonto duk wannan da abin da ka je ke maka waɗannan abubuwa na magana ne na aiki ne na ci ne na gani ne na taɓawa ne duk abin da yake maka kokonto kan ya halatta ka faɗa ko bai halatta ba kuna ji na rike ko ya halatta ka ci ko bai halatta ba ya halatta ka gani ko bai halatta ba ya halatta ka shinshina ko bai halatta ka shinshina ba kaga akwai raibu kenan don yana zuciyarka tana kadawa akan ya halatta ko bi halatta ba to duk abin da ya same ka irin wannan da ka bar shi ka bar shi ila ma la ka kai abin da baka hukuntu akan shi Ka ka ci ko karka ci kana kan ka ci ko karka ci kaga asali shine ne karka ci to sai ka zama shine abin da babu kokonto akan shi amma cin akwai Ko kwanto a kansa ka faɗa ko kar ka faɗa sai sai ka faɗi ina fatan mun fahimci wannan da ke kuma malamai suke cewa wannan hadisi abul hawara as-sa'adi shine ya tambayi al-hasan yace na ce ma al-hasan bin abi talib ma hasibta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me da me ka haddace me da me ka rike daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alhassan ya ce hafiftu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na rike daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga zantuntukansa da mayiri ka bar duk abin da yake maka kokonto yake maka arrai kaikayi a zuci ila ma la yaribuka ka je ka aikata wanda bai maka kaikayi bai maka kokonto salin alin kenan kun ga duk mutumin da ya rike wannan a addinin sa ɗaya kenan da rayuwarsa biyu kenan wannan ya tsira ba za a taɓa cewa ƙare shi ta ƙare ba to zaman lokacin da zai faɗi maganar yana da kwakwaton ya faɗa ko kare faɗa sai ya ki faɗa aga balle ya faɗa bai faɗa ba balle a ce ƙare shi ta ƙare ina fatan kun bayyana wannan da ke ko wannan ba ƙaramin hadisi ba ne da zai daidaita maka dukkanin al'amuranka zai daidaita maka dukkanin al'amuranka in ba kuma ta mun baro hadisin shubha a baya hadisin alhalalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat a tsakanin su akwai al'amura masu rikitarwa masu shubha to haka wannan sai yace kaga kai tsaye yana nuna maka duk abin da yake maka kaikayi to kamar shi da ma ya ribuka kamar duk abin da yake maka kaikayi yake so sa maka rai akan kai ko kar kayi ka ci ko karka ci ka tafi ko karka tafi ila ma'ana kana kokonta halacci ko haramci kana kokonta halas ne ko haram ne to ka bashi ka je kai wanda baka kokonta sa'alin alim wannan kun ga zai tsarewa mutum addininsa zai tsarewa mutum mutuncinsa wani hadisi rawahu tirmizi imamu tirmizi ya rawaito imam a tirmizi ya rawaito shi imamu tirmizi ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara wannan sa'iyu da al'imamu annasa'i ya rasu a shekara ta ɗari uku da uku bayan hijira wa ƙala tirmizi imamu tirmizi ya ce bayan ya kawo hadisi ya ce hadisun wannan hadisi ne hasanun hadisi ne hasan sahihun hadisi ne lafiya ina zama gano su abubuwa waɗannan alfaf alfazu ne na shari'a ɗaya kenan alfazu ne mustalahat ne ba na lukan larabci ba mustalahat ne na ilimin hadisi ma'ana sai kaji ya ce hadisin hasan hadisi ne mai kyau sahihul lafiyayye ya ce lafiyayye ne zubin saqim saqim shine mara lafiya sahihun shine mai lafiya kullura da ke ko ba ga ce inni saqim kullura da ke ko kaga saqim shine mara lafiya sahihun shine mai lafiya to idan aka ce sahihun lugha shine mai lafiya amma a wurin malaman hadisi idan suka ce sahihun me suke nufi shin hadisi ne lafiyayye shi suke nufi ko kuwa suna da wani yare da suke kira kowane irin suna da language da suke amfani da shi a kowane hadisi haka ne wani hadisi hadisi na aliyu ibn abi talib Allah ta'ala ya kara mashi yadda Allah ta'ala ya kara mashi yadda رحمه الله الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث الثاني عشر إمام النووي يتي حديثي نقوم شاء عن أبي هريرة أنكر أول حديث hadisi na goma sha biyu alhadisu sani ashar hadisi na goma sha biyu an abi horera an karbo wani hadisi na sha biyu ne daga abu horera radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda annahu qal abu horera ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce min husnil min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ku huma la ya'anihi ya bar duk abin da bai shafe shi ba ya bar duk abin da bai shafe shi ba wannan hadisi a ne da Abu Huraira ya rubuto Abu Huraira ne Abdurrahman ibn Sakharin ad-Dawsi al-Yamani ad-Dawsi su kenan kabilar dausi al-Yamani kasar su kenan kasar yamani. ya rasu a shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira ya rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yadda Allah ya ɗaukaka matsayinsa da darajarsa annahu qan lalle abu huraira ya ce ku lura da kyau babu annahu amma tun da ƙala za mu faɗa sai mu ce annahu qan. abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawu da tsafta na musuluncin mutum almar'u mutum ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi mace ya shafi namiji yana daga cikin kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya anihi shi mutumin ya bar duk abin da bai shafe shi ba duk wani abu da bai shafe shi ba to yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar wannan abu inda ya bar wannan abun to ya kyautata musuluncinsa ya kare musuluncinsa ya tsabtace musuluncinsa min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum mutum ya tsabtace musuluncinsa ya kyautata musuluncinsa ya adana musuluncinsa ya taskanta musuluncinsa abu ne mai kyau ko ko aka fi abu ne mai kyawun gaske ya zama na musuluncin ka musulunci ne mai kyau kuna jira da kyau ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga hadisi Abu hurera Abu hurera ya rawaito maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahsana ahadukum islamahu idan kowane ɗayanku ya kyautata musuluncinsa ya tsautace musuluncinsa to fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi ashri amsalha kowanne kyakkyawan aiki yayi guda ɗaya shi wanda ya kyautata musuluncinsa za a rubuta mashi goma irinta saboda me ya kyautata musuluncinsa saboda ya tsare musuluncinsa ila sabai cin fi'ifin haka za a dinga rubuta mashi har zuwa ninkin ba ninkin ɗari bakwai wa kullu sayyi'atin duk mummunan kuskure mummunan aiki da ya yi yayi tabu bi misliha irin ta za a rubuta ɗaya ƙwaya tak hatta yalqa Allah azza wajal haka za a dinga rubuta hayya hadu da Allah madaukakin sarki rawahu muslim hadisi ne rawahu muslim wannan sakamakon ya kyautata musuluncinsa sakamakon ya kyautata musuluncinsa ku lura da kyau iza ahsana ahadukum islamahu idan kowanne ɗaya daga cikin ku shi a karan kansa uba a karan kansa a a karan kansa jika a karan kansa kaka a karan kansa mata a karan kanta uwa a karan kanta aboki da aboki idza ahsana ahadukum islamuhu idan kowane ɗayanku ya kyautata musuluncinsa ya tsara musuluncinsa me zai faru fa kullu hasanatin ya to fa kowane kyakkyawan aiki guda yayi da yazo sai ya sai ya katsa ta gaba ɗayanta sai kawo ‘yan uwa ta ɓangaranci a ce wannan dan afirka ne wannan ba dan afirka ba sai za ku a wasu kasashe akwai kungiyoyi na yan afirka sauraka duk wanda yake dan afirka nashi ne musulmi ne ko ba musulmi ba duk wanda ba dan afirka ba ba nashi ba ne musulmi ne ko ba musulmi ba kaga an samu baraka ko ba samu ba sai aka zo kuma kasanci nationalism a ce dan ƙasarku ku shine dan ƙasarka. ka idan wani abu yana faruwa ga musulmai a Falastin ko a Burma Myanmar ko a ina ko a Syria ko a Baghdad ko a sai a ce a wannan ai su can wasu al'umma ce daban kai kuma nan wasu al'umma ne daban an haka zo kasar kuma ba kyale ku ba sai kuma jiha jiha wane dan jiha ku ne wane ba dan jiha bane shi ma nan kuma wata sannan an koma in an wuce ja a je karamar hukuma in an je karamar hukuma har ward ward ake yi ina fatan kuma yace wannan da ke ko wannan ta wannan tsagin kenan an ga dauki wani tsagin kuma ka duba ga bangaren yare shi wannan yaren ku daya wancan kuma ba yaren ku daya ba kaga gaba daya an raba kan al'umma ta kowanne bangare an raba su ta bangaren yanki an raba su ta bangaren ƙasa an ba raba su ta bangaren eh, abin nan jihohi an raba su ta bangaren ƙananan hukumomi ta bangaren ward ward ta bangaren yarurruka ta bangaren launin fata ta bangaren kaza ta bangaren kaza duk an riga an gama ta mutane sai zama na mutane ma ba su da alƙibla tunda an kaso mutum ta wancan bangaren sai kuma kaki shi ta wancan bangaren asali ta ce al'ukuwa al'islamiyya duk wanda yake musulmi ne to shine dan uwanka duk wanda yake musulmi ne shine dan uwanka kuma duk abin da kake soma kanka to ka so ma dan uwanka duk wani abu da kake kokarin nema Allah bai sa ka samu ba sai kawai kaga wani musulmi ne ya samu sai ka ce alhamdulillah ina fata mu kaga dai bai bar gida ba kenan kaga wannan abun ya bar gida bai bar gida ba wata kwangila ce wani cefane ne wani matsayi ne wani kaza ne kaga ai ga wani musulmi ya samu alhamdulillah abin bai bar gida ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko duk abin da kake kokarin soma kanka ka soma ɗan uwanka ina son mu lura da dukka ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi bai ce hatta yuhibba lil mu'mini ba in ya ce hatta yi lil mu'min har sai ya so ma mumini yi, amma sai ya kawo ya ce yi yuhibba li akhihi domin ka san dan ka ne kaga abin da kake so ma dan uwanka kana bin diddigi kana kaza ya samu ya abin ina matsala take domin kai kokari ka ka kau da wannan matsala amma ga rayuwa da ake fama da ita yanzu musulmin ne da kanshi zai ce ai da musulmi ƙara wai da musulmi ƙara arni ko ba so nawa kake jin wani ma yake cewa da zamu musulmi kwara an zabi kirista ko baka taba ji har a jarida an buga na fatan kuma yace waɗannan abubuwa masu hatsarin gaske ai musulmi musulmi ne kuma naka naka ne musulmi musulmi ne kuma naka naka ne duk inda musulmi yake duk inda musulmi yake ya ɗara wanda ba musulmi ba ina fatan kun fahimci wannan da ke saboda haka a kiyaye la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku bai cika hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwan shi musulmi ma yuhibbu li nafsihi duk abin da yake so ma kansa hakan nan kuma imanin ɗayan ku bai cika sai ya kima kanshi sai ya kima dan uwan shi musulmi duk abin da yake kima kansa ba za ka zo ga rami hanya ta yi rami baka ce tun da kai ka tsallake kowa ma ya fada ai waɗanda ke baya duk yan uwanka ne musulmi to yan uwa kar mu yadda wani abu ya raba kanmu launin fata wala harshe wala ƙasa wala jiha wala yanki wala sana'a wala kaza wala kaza imanin nan da shi ake shiga aljanna duk wani abin da ba imani ba launin fata ne ba a shiga aljanna da shi kasanci ne ba a shiga aljanna shi yare ne ba a shiga aljanna shi sana'a ce ba a shiga aljanna da ita ana shiga aljanna ne da imani kuma imani nan abubuwa da yawa na ƙara shi daga cikin abubuwa da ke ƙara imani akwai soma kanka soma ɗan uwanka abin da kake soma kanka kullum ire-iren waɗannan ahadis su ne hadisai da suke nuna cikar abu la yu'minu ahadukum hatta kenan ai imani yana cika la imana liman la amanata lahu babu imani mana babu cikakken imani ga dukkan wanda bai da amana imanin shi bai cika ba kenan idan yana son imanin shi ya cika shine ya rike amana kun lura da ke ko tsora ka Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya kuma Allah ta'ala ya tabbatar da mu wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa a daidai nan za mu tsaya insha Allah ta'ala a wannan darasi ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagora ya amfanar da mu da dukkanin abin da muka ji muka saurara kuma Allah ta'ala ya sanya wani ya zama sanadi tsira a gare mu duniya da lahira a daidai nan ne za mu dakatar da karatuttukan mu kuma idan insha Allah ta'ala sai idan mai duka ya kai mu bayan sallah sai idan Allah ta'ala ya kai mu an kammala azumin watan ramadana lami lafiya in allah ya kai mu alhamis ta biyu bayan sallah za mu dawo mu ci gaba da karatu idan an yi sallah ranar laraba to ga alhamis da ta biyo laraba alhamis ta ɗaya kenan alhamis ta biyu to idan an yi sallah kuma ranar alhamis fa <laughs> in an yi sallah ranar laraba kullum da ke ko to kun ga alhamis da ta biyo laraba ita ce alhamis ta ɗaya to kaga sai sai zama alhamis da ta biyo ita ce ta biyu amma idan aka yi sallah ranar alhamis ba ga wannan ba ta ciki sai alhamis ta biyu insha Allah ta'ala to za mu tsaya a nan muna yi wa ‘yan uwa gaba ɗaya fatan alkhairi Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu Allah ta'ala ya kai mu wannan lokaci lami lafiya ya sa a yi ramadana lafiya ya sa kuma ya sanya mu cikin waɗanda ake ‘yantawa a wannan wata me al barco.